saboda shi yustas kalgama mu bi wajihi ana roƙon ruwa da zatin sa roƙi Allah sai ya bayar akwai ranar da wani balaraban ƙauye ya zo ranar juma'a ya sha rasulullahi ba ruwa dabbobi na mutuwa shuka tana yaushi sai ya dakata da ba sai ce allahumma a gisna allahumma a gisna allahumma a gisna iya kalmar da ya faɗa ke kawai sai suka je durum durum durum kawai sai aka fara ruwa sai da ranar ta zagayo ana ruwa aka shigo masallaci sai balarabe ya miƙe ya ce ruwa ya tafi da gidaje ya tafi da dabbobi ya lalata amfanin gona da annabar rahama ce bai ce ala ɗauke ruwan ba da ce ya ɗauki ya ce ɗauke ruwa da yau an daina ruwa amma sai ce hawalaina la'alaina kimamal jibali da madabital ashab kamar an yaye rumfa haka kawai ce ta fi can kan duwatsu da inda shuka ta ganye yake fitowa je kake ta yi waɗansu malaman sun ce har a yanzu ruwan ake sannan sai ce ina a da abi talib sai miƙe ya ce na da mahaifina kake faɗa da yake ce maka wa abu yada yustas algama mai goje yi simabil ya ta mara a da aramili ya ce yau na da rai da ya ga abin da bai taɓa tsammani ba Tona shine da bir rahama ya zama rahama ga dabbobi to kuma rahama ce ga mala'iku domin ya tambayi mala'ika jibrilu ya ce rahamata ta same ka sai ce da ina cikin tsoro da tsartsar zan gama da Allah ya ce amma tun da ka zo Allah ce inna hu da kaulu rasulin kare zai kuwatin inda zil'arshi makin muda'in samma amin shi na samu aminci rahama ka ta taɓa ni alaihi salatu